Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ce ta kori ma'aikata 328 da ta ce ta same su da laifuffuka daban-daban da suka shafi karya dokokin aikin gwamnati. A wani taron manema labarai, shugaban hukumar kula da harkokin ma'aikata na jihar Niger Alhaji Shehu Yusuf Galadima ya ce ko baya ga waɗanda aka korar. an kuma sanya wasu 380 yin ritaya sannan ya ƙara da cewa an ɗauki ma'aikata kuma wasu su ma malaman makaranta ne kuma wasu za su koya ma yaranmu su. kai ko likita ne in ya zama da bogi ai ka sa akwai za a rasa rayuka to duk muna da irin wannan abubuwa din to mun same su cewa na ɗaya takardun ƙasa suka bada na shaida ko mai ba mu muka tabbatar da wangwasin su makarantun da suka yi da jami'o'in da suka yi suka tabbatar da haka to mun samu kamar mutane 328 kuma muna nan muna cikin yi ba an gama kenan ba akwai sauransu eh mun da magana bogu ne zamu abin da kuma yana da gaskiya sai a bar shi ya ci gaba da aiki to kungiyar kwadago ta jihar Niger dai ta ce tana da masaniya akan wasu ma'aikatan da aka sallama amma kuma ba ta da masaniya akan wasu in ji shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger Comrade Yakubu Garba to akwai wa'anda su yi communication namu akwai wa'anda ba su yi communication namu ba to amma abin da nake so in ba a sai aka ita ce duk ma'aikacin da aka ce an kore sa akan an kama shi da ani takardan bugi. to kaga ita kungiyar kwadago kungiya ce mai bin doka da oda ba mu da wani ainihi dama mu ce za kare mutumin da aka tabbatar laifin shi ta bayyana kuma bai iya kare kansa ba wa'ancan sauran laifuffukan da suka ce sun kora sai idan sun yi communicating din mu officially muka gani to shine zamu iya maidan ba'asi a kansa amma a yanzu na san da akwai laifukan da suka ce sun kori mutum biyar wanda har ta sa mu mun yi opposing wannan koran daga nan aka zona aka duba ta fiye da kashi 80 sun dawo aikin su kashi ashirin muka duba muka cewa lalle kan laifukan da aka ce sun yi gaskiya ne kuma wa'annan ma'aikatan an kore su ko da yake dai wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da ɗaruruwan matasa da suka kammala karatu a matakai daban-daban na jihar Niger amma ba su da aikin yi. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce ta ɗauki sabbin ma'aikata dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da uku domin mai gurbin waɗanda aka korar da kuma samar da aikin yi ga matasan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.